yan sake ba mu damar sake haɗuwa a wannan majalisi na wannan littafi a kusurewar al'adar islamiyya na babban malami a shayar wani da abdulsalam bali yau insha Allah za mu dora da inda muka ajiye jiya idan ba a manta ba wato yau za mu tashi adabin zakati wa sadaqati adabin zakati wa sadaqati wato lazumban zakka da kuma lazumban sadaka wato a tsarin addinin musulunci kowa ya san matsayin zakka a addinin musulunci da ayoyi da halittai da suka yi magana a kan abin da ya shahi zakka yanzu abin da ya rage shi ne na ɗumba da musulunci ya tsara wanda ake kira adabu zakka da sadaka wannan na duba ina da sha Allah za mu tsoro a kan su ta daya bayan daya insha Allah malai kuma irin larba na zakka ga su kamar haka guda tara na wani shi ne an tafi takuna mai min kasbin ne wato ana son sadaka ta kasance min kasbin ne daga لنا أعوذ المسيح على ذلك إذا مدود سرقا إذا إذا مدود سرقا تجري يا سامي سريت حي على وانا أولي أبا طابنا شين الذي الذي نبيه أن تكون الصرفة من أزواج المال ana tsotsar da ta kasance yin alwadar mali daga mafi kyawun zuciya wato cikin zuciyar mutum wadda cikin kowace kyau ita ake so idan mutum da ya sadaka ya yi sadaka da ita wannan shi ne na biyu ladabi na uku ta'khirus zakat ko kuma adaba ta'khirus zakat an waqtiha wato rashin jinkirtawa zakka daga lokacinta idan aka lokaci ya ya kamata mu je fitar da zakka to kada ya jinkirta wajen fitar da wannan zakkar sannan ladabi na hudu an yi ajiyar zakatu linafsin tsayyibatin mutum ya bayar da zakka linafsin tsayyiba da rayuwarsa mai daɗi idan lokacin da za ka bayar da zakka nan ka bayar da ita kana cikin farin ciki da murna ba kana cikin damuwa ba na biyar عدم التعاون في إخراج الزكاة الغلية na da shi ne rashin wulakantawa a cikin fitar da zakar kayan ado da kwalliya ana nufin farka zinari ko kuma yan hannu na zinari ko zobe na zinari to kada mutum ya yi sakaci ya ce waɗannan abubuwan a yi masu da zakka ladabi na jidda Allah ya fi lasaraka kuru bilman wal aza kada mutum ya lalata sadakarsa ta hanyar goron samun wanda yake ba sadakar wal aza da kuma cutar da shi ladabi na bakwai al'ikhlasu fi sadaqati ya zamana mutum ya karbi shari'a ya a cikin sadaka ladabi na takwas ikhfa'u sadaqa wato shine tura sadaka ladabi na tara izharu sadaqatu idza kana fihi maslahatu wato bayyana da sadaka إذا أنت مبينة بذلك لا بمصلحة هل المثال كله كمان تابلا إذا من أول شيء من قوات على أول ذلك الذي مرفع ولا أدري شيء على أول كتناء أول الليلة عليهم فإذا تابينا الذي كي على أول لو أنت ولن لك أكا كوجود يا الله في على kuma sannan yana yiwa ya faɗa ma wani to bayyanar da sadaka yan akwai maslaha ya halatta a ce ga wani aikin addini ya tashi ana son kaza sai wata sada da hannu ku ce nina na aka a ce misali ana neman a ce kaza domin aikin addini sai ta ce nawa aiki ya ce ka zama na ɗauki nauyin a jiya yanzu akwai matsalaha cikin in ce wannan bayanin da ta yi akwai matsalaha ko ba wata akwai matsalaha don an da kowa ne wanda da aka ce nukucin ruwa to yanzu ya huta wani ya ɗauki nauyin aiki to insha Allah waɗannan abubuwan sunan za mu tattauna a kan su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Da haka na farko daga cikin ladubban zakka da sadaka. An takuna sadakatu min kasbi min kasbi sayyidin. Wato sadaka ta kasance daga sana'ar mutum ta halalarsa. Daga aikin mutum na halalarsa. Abin da ka tsoronsa abinda da kan tsaro na halalika Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a suratul bakara aya ta 267 Allah yake ka ya ayu ladina amanu an أنفقوا من طيبات ما كسبتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fi ku ciyar ma'ana ku yi sadaka ku ciyarwa ne ko su sututarwa ne duk ana cewa an fi ku ku ciyar ma'ana ku bayar da wani abu da Allah ya gode mun ku yi sadaka da shi an fi ku ku ciyar min tsaye ba daga data ɗan ababe na halal ma samsun na abin da kuka sana'anta shi ne mala ya ce ma samsun da tijarati wasu sana'ati wa gairi wato a nan ana nimin abin da kuka tsoruwarsa ko abin da kuka samar ta hanyar kasuwanci wasu sana'a ko abin da kuka noma kamar aikin daji da mutum zai yi wa gairi ma da wani abin da ya kama da shi ya zama na dai abin nan da za ka bai da sunan sadaka wanda ka san Allah ya hansa maka to ka tabbatar da abin nan gumin ka ne wahala kake halala kake fansa kada ya zama na akwai haƙƙin wani cikin wannan abin in kai wannan kayan wahalar banza Allah ne bai ba ka lada to kuma irin wannan magana yau rayuwar da muke yau in ka hudu wannan magana ɗan Najeriya to sai ya ji duk inda ɗan asa ne ya buga. da yau ayyukan da mutum zai iya samu halali ne a ƙasar nan to sai yi kama ana yi. Amma ba a sa babu. Akwai ga sunan Birgit yanzu ko da makarantar da muna da manoma ko kuma mata wayanda ka zo a daji su yi noman da ko na nufi eh mace guda ta noma buhar shinkawa ya kai ɗari ta noma jero buhu ya kai ɗari eh ta noma wake buhu kaza ba da wahala tana ta kai ba da gudun ta kai ba mace ta to 'yan hamma tana iya zuwa ta wahala ta bi alalin ta tana ta yanzu da wahala a samu alat to kada ku yaji a samu muku rauni sannan ai muna da masu kitso muna da teloli eh muna da masu sana'a kwai da kwai wata turaruka ta kafe zuwa wata littafai ta kafe zuwa wata miyakai wata mabarkaci wata kuli-kuli wata mai gada duk gani ya suka yin wannan kai haƙƙin ne da muna da eh abin da ɗaya ba maza yanzu mace wadda ka yin harkar nama a ce ga wadda ka kwawa ita ɗaya nita muku mun rasa samu ita muka faɗa wadda ta ƙware wajen ce harkar nama ka je ka suwa ta fara nama ta zuwa shi wurin da in kina so ta yanka miki na ɗari biyu ko na ɗari uku nan ta samu abin da ka samu ne ba zai sai ta lalura ko shi muna buƙatar mu samu har ga zaman sai da kaji to amma ai ba haramun na ba ba haramun ne ba iya dai munan wurin mu muna kallo ne wani abu na mai muni amma ba lalina kuma in ba ku ta ba a saurara sai sana'ar wawa gaba ɗaya da inda an turbuta mata a sai da aka haska ma mutane aka nuna musu sana'ar nan tawa ba da nisa ba wannan mutane sun haga za ko yau ce. in kina iyawa sai kware inda ana ci gaba kuma yanzu misali waɗanda ba mu ba kai suna sana'a in ka sura son kwarewa na kasuwanci ka gama tana sai da nama da ɗan abin da fasara a shi ka yini ka ba suwa ba da yi na ba da ka duk wani sana'a wanda Allah bai hana ba kar mu kunya yi ai ga sana'a ina muna yi ba ta shari'a ba ta da su ba kuma da su aka samu yanzu misali masu ɗaukaka kasusuwa na 'yan wasan kwaikwayo suna ba su a ranta gidajen su koma mu da su akwai masu ba da daga wannan na soyayya suna ba su a ranta naira hamsin naira ɗari ɗari biyu su ba da ranta ku gana da wannan halar ne ba haka ba ne kuma ba ki da wani tsugiri babu wani tsugiri da mutum zai kawo wa na cewa aiki sana'ar da ya kai wai da lura ta sassa ya yi sana'ar nan wanda shi da ya daba da lura su ce wai ai yanzu ke da lura nan a garin ka kai da abin garin zai zuwa ai da lura sassa don ni ba mu da lura sassa tun da ba duk duniya ba da ba mu sana'a sai dai ci kora mutum da haka Allah ya ce an fi komin ɗaya ba su ba ta ku ciyar daga ɗan ababe na halar na abin da kuka sana'anta kuka ɗauruwarsa kuka nema na su Kada sana'a ce zaki a aikin ƙarni ne zaki to ƙara yi wannan Allah ya samu dashi yace rawa muslimun fi sahihi fi imam muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahama ya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna allaha tayyibun lalle Allah mai tsarki ne la ya qabala illa tayyiban baya karɓar aiki sai mai tsarki wa inna Allah amara mu'minina kuma lalle Allah ya umarci mu'minai ma amara bil mursalin da abin da ya umarci manzanni da shi faƙala ga abin da Allah ya ce manzanni ya ayyuha ar-rusulu qulun tayyibat ya ayyuha ar-rusulu qulu min tayyibati ma واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم لعل أنا مدنة كمن قلت يجي يا أيها الرسل يا من جنين كلوا من الطيبات ku ci daga daɗaɗen ababe na halaka ku ɗaura sutura ta halar shakarun ba na halar zobe na halar mazubi ido na halar komi na halar shi za ku shi ko za ku yi sutura haka Allah ya ce wa manzanni sannan ce wa amalu saliha ku yi aiki na kwarai inni bi ma ta amalu na ali ni dangane da abin da kuke aikata a masa ne a ce kun ga sunan umarni ne Allah ya ba manzanni wa qala fi Allah yake dangane da mu'minai ya ayyuhal allazina amanu kulu min tayyibat ya ayyuhal allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum yayi Allah da yana magana da ne su ma sai ce musu ya ayyuhal ladzina amanu ya gwal kai imani kulu ku ci min tsayyiba daga dada na ababe na halal ma razaqnakum na daga abin da muka azurta ku to kun ga nan ne wanda Allah ya ba manzanni shine ya ba mu'minai thumma zakara rajula daga nan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yudilu safara wanda ke kawai ta tafiya haka abba wanda kai ne biya mun murci kuma da wahalar tafiya haka bara kansa biya ya kura kuma da wahalar tafiya ya mabbi ya jehi ila zama yana miƙa hannayensa guda biyu zuwa sama shina addu'a ya ce ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji idan mun kalli bawan Allah da ya haɗa wasu sharuɗa ko ya haɗa wasu na dubba guda uku na addu'a ya haɗa amma ga ya rasa wani sharafi ba a ci addu'a sai ba na dubban da ya haɗa na da na farko a nan ya kasance cikin halin tariya wanda yana daga cikin wuraren da in mutum ya yi addu'a shi ne in ya yi tariya daga lokacin da ka yi shirin tariya ka kama hanya duk abin da ka roƙi Allah akwai tabbacin akwai tsaron Allah ya baka wannan abu. sannan na biyu yana cikin wani yanayi na damuwa saboda har ya ta wajen su masa ta murɗe kansa ya yi kura kaga cikin damuwa duk da ba ya shiga damuwa ya roƙi Allah yanayi na da Allah yana ansa addu'a na uku ya daga hannaye ne guda biyu zuwa sama yana roƙon Allah yana daga cikin dubban addu'a mutum ya ɗaga hannuwa ne in zai addu'a to mutumin ga ya haɗa sannan na hudu ya ce ya rabbi ya rabbi wanda ya zo a hadisi duk lokacin da mutum ya addu'a ya ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi sai Allah ya ce mala'ika ne ga wani bawa san yana kira na da bukata da yake bukata a yi sauri a jiya ni na na an matsala sai a gaya mini in tare bukata ce duka da ka kira Allah ka ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi so uku ko ka ce Allahumma Allahumma Allahumma to Allah yana saurin sauraron ka saboda ka nuna cikin bukata ake kuma ka nuna shi ka biyan bukata zai ce a sauraro mai ni na na an bukata ka biya matsala ka to amma inda ya samu matsala wa mat'amuhu haram abinci ne na haramun wa masharabuhu haramun abin sha ne na haramun wa malbasuhu haramun sutura dai ta haramun sannan wa guziya bil harami kuma ya yi guguri da haramun ko kuma wa guziya bil haram ya yi da haram ma'ana sai da ya ci haram kamin ya fito halin su nan nashi ko kuma a'a ya yo don haram ya rufu sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce fa anna yustajabu da zalika sai yaya za a amsa mai addu'a sai alhali wannan shine halinsa to irin wannan lokaci na gaya su da muka ciki sai ka faɗa da irin wannan magana wani gane ka masa suna ya ta yaya za a ce wani sai ya ta'ala to duk wanda ka ganin ba sai ya ta halabba zai ta haram ya kai ya kuma wani abu da ya kamata ku lura da shi duk abin da an halalarsa ka ci sai ka ci shi duk abin da Allah ya rubuta ma ka ci sai ka ci shi ko ta halal ko ta haram ko ta halal ko ta haram in dai wannan abin Allah ya rubuta sai ka ci shi in ka yi hankuri sai ya zo maka ta halar in ka gaugawa sai ka same ta halar akwai misalai da yawa daga magabata da an ka samu da irin haka saboda kafin da nake kira gare mu mu yi takatsantsan da haramun din wajen suturanmu wajen mu, wajen abin wayar hannu takalma da komi na kace yadda idan ya zama na sura da yake da ita ta haramun ciki sallah ba a kan sallah Allah ne an fi sallah saboda ni cikin sharuɗan sallah akwai sutura so suturan nan ta zama mai ta so sutura ki ba ta halaka ba ta banza ce wurin banza ki samu abin Allah ya samu gani wannan shi ne ladabi daga cikin ladubban abin da ya shahi wato sadaka da haka wallahi da kuwa akwai kalubale gaban kun gaba sun yi ta ɗauka kayan mutane kina ba mutane wani da sunan sadaka wallahi Allah bai baki lada ba ku wata lada da Allah bai baka amma ka je ka samu halalinka yanzu akwai wata islamiyya da a gani a su gwamnan tsohon wanda ya sauka kamar yadda malaman su ba mu labari albashi ne nashi shekarun da ya shekara kafa wannan albashin kowane wata albashi ne ya kawo sai shi ba da waɗannan kuce ya ce shi a biya yi wannan aiki da haka a da wannan makaranta sai na a cikin da manyan nan haka su zo sanda tunda halali ne a matsayin yana gwamna gida na da yadda da uwaye da kakanni makaranta tana da inzan jina fara ciwo wannan da ta shiga fara ciwo ga makaranta na ta haɗa ƙur'ani lokacin ina jin gwamnawa maka ne ko shi ya ba da waɗannan duk albashi ne ya shigo shi sai ya bayar da shi da ke a yi aiki har aka gina makarantar tana da hawa guda biyu da kashi ko da haka mutum ya tashi tsaye ne na halalin ya yi aikin alheri da shi in kabba wani haramun suka ɗauka a samu wata lada Allah zai ba ta lada ladabi na biyu daga cikin ladubban zakka da baraka an tafuna sadaqatu min ajwadil mali sadakan nan da zakai ka kasance min ajwadil mali cikin mafi kyawun dukiyarka cikin mafi kyawun zuciya abinda aka ne mafi kyawun zuciyarka abinda ka kaka ka kaka kauna ka son ka sa iri ne ka ɗaura iri ne ka ci iri ne ka sa iri ne ka lati iri ne su iri ne aka son sadaka da shi yana daga cikin ladubban sadaka ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون wa ta'ala yace wala tayammamul khabitha kada ku nuwaci mummuna ne mummuna abin da yake haram kada ku nuwaci mummuna minu sun tukun ku ce daga wannan mummunan ne za ku ciyar za ku shayar za ku bayar sadaka a matsayin wai abin da kuke wata Allah ya amsa kada ku yi wannan wala tayammamul khabitha ai wala tuqfidul khabitha kada ku nuwaci mummunan abu abin da yake haramun ne ku ce min hutun bi kun daga gare shi za ku shayar da wani ko za ku shayar da wani ko za ku wani sutura an gane ko haka ne walattun bi hafizihi illa an tughlibu fihi walattun ku ba kasance bi aqizi masu karɓar wannan abin ba in an ba ku adda a ta wani na ya ba ku shi illa an kafa mai ne sai ku mun ce idanunku da kar sannan ku a sha abu duk abin da ka san in kan ba wani shi inda shi zai ba ka shi saboda kamar abin da rashin son abin ba ka iya kallon abin saboda kai bai cika maka idanu ba sai dai ka ɗan kau da kanka ko ka rinka idanun ka nan ka iya amsa abin nan to kar ka ɗauki irin wannan abin ka ke ba wani ina da jimin ka rinka ko ma'ana irin kusurar da shi san ba ta so ki ɗaura irin abincin da shi san ba ta ci iri ne irin abin da shi san ba ta san shi to kai ka ɗauka ki ba wani amma nawa an kai abinci annaboro yana rijista bisa gare shi shi ne ma abinci salati ya ɗauko ku shekar ɗan bara ta ko wani suna da shi ki ɗauki guba ki ba shi eh ki ɗauki guba ki ba shi abincin da ƙwari da dabbo da wasu abubuwa sun ga bakin su irin suka yi sai ake kira almajiri ka Allah raba mu da almajiran in ji irin wagana kan mutum ya zauna komi ya gani ya wala a ga mugun abu sana ka irin waɗannan abuwa ba ka ɗauka suka ba mai bara ba ka ɗauka suka ba makwanci ba ka ɗauka suka ba wani mabukaci saboda kai ba su ba ka iri illa an tubu da zofi wa ala ta ku sani annallah ganiyun Allah mawadaci ne wato hamidun kuma abin godiya ne ake nuni da Allah subhanahu wa ta'ala wato mawadaci ne eh ana nufin wato Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu daga irin wannan ciyarwa da kuka yi bai su duk abin da ka san ba ka san ne to Allah ya wadatu ka ɗauki iri dai ka ce wai shigar su kabbai wajen ba ta lada ko ne ba ta lada na zama kaya magana kirce na ce Ei. Ei. Ei. Wannan bai da matsala. tun da wannan abu yana wani ta mai wannan abin yana wani ta mai ne wanda ya tambaya irin a kanwa wanda ta ɗan shekaru a gare ka amma ba ta mutu ba sai ya wata na ta sa sai ya ta zo gidan kuma ba kuwa musamman mutanen karkara sai ta ka amma dai wai wanda aka wani hanyar tsara nan ku sai kana nan da ina ran da aka yi bikin wance ba ta lissa ba ku ce wallahi ba ta lissa ta yi mai sai ta ɗauko da shi ba ya yi Allah na aika ko ce sun zai ma ba ki kansa ba sai da sai an a ku amma irin raga dukan da kai da tasa ka ba wani yana duka sai su ce shi eh kun daɗe da bai kamata irin suka ɗauka ka ba wani don kai ba ka san in Allah zai ba ka ba ka mummuna ne kyau haka ba haka ya ɗan uwa mata cin kula da wannan yake cewa wa alamu anna Allah ganiyyun hamid to sani Allah ba wadaci ne ga irin wannan ciyarwar kuma hamidun Allah azin godiya ne kuma ya tantance a gode masa wa qala subhanahu Allah ya sake cewa lan tanalu birra hatta lan tanalu birra ta'ala ya sani cewa lan tananul birra ba za ku samu shiga aljanna ba abin da ake ce ma albirra wato shi ne wato thawabuhu wa aljanna wato lan tananul birra ba za ku samu sakamakon wannan aiki da ba ba za ku samu aljanna ba ta biya aikin nan naku hatta tun teku sai kun ciyar daga abin da Allah ya azurta ku min masu hibbu na daga abin da kuke so abin da kuke kauna wa ma tusibu min shay'in kuma duk abin da kuke ciyar na wani abu fa inna Allah bi alim Allah masani da wannan to kun ga wannan ayat ta nuna mana in za ka siyar a siyar da wani yana abu eh abin da ka kaso kake kauna ba abin da ba abin da kana so sai yanzu wannan tambaya ta wannan matar mai magana a kan ai ba ba su a kan wannan tana son ta amma dai ita dai kawai yanzu ba ta daura ta saboda jima wata gare ta amma tana son ta to kun ga wannan bai da wata matsala yace ba fi sahihaini an halatta jin malikin قال خمالك da قال أبو طلع أكثر الأنصار بالمدينة مالا wato abu tsara ya kasance cikin mutanen madina ya kowa yawan dukiya min nakalin na gajino wa kana a habbu amwalihi ilaihi wato gairu ha'a cikin gonar da ya ji da ita ita ce gonarta ko gandu ne mai sunan gairuha yana da wata gona wanda yake ji yake kaula ita yana samun amfanin gona ga yadda ana ce mata bairuha wa kanat mustaqbilat al-masjid wannan gonar ta kasance tana da fuskantar masallaci wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadkhuluha ya kai annabi yana shiga wannan gonar yana shiga wannan lambun ويشرب من ماء فيها حجيبه annabi yana sha daga ruwan wannan gonar ruwan datin da ake ƙala yake ƙala alaƙar ana da ce falon ma ƙunzilar hajjimin aya a lokacin da aka saukar da aya gada Allah ya ce lantanan zirra hatta sun duku yin masu yin da aka saukar da aya ga kama abu talha sai abu talha ya miƙe ila rasulillahi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ce ya rasulullah ya manzon allah inna allah tabaraka wa ta'ala yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ya faɗa haka nan ko yace yace to a ahabba arwali ilayya mafi ƙaunatuwar zuciya ta a gare ni ita ke bai ruha wa inna ha sadaqatul lillah to wannan gorantawa na bayar da ita sadaka saboda Allah arzu zaha ina neman sakamakonta wa zukuraha ina neman ajiyar ladanta inda Allah a wurin Allah fa zo a ya rasulallah manzon Allah ka bayar da ita haisu arakan lahu ji inda Allah ya nuna maka ya dace ka bani kuma kun ji manya ko kala yake fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai annabi ya ce bakhil zalika malun rabi'un zalika malun rabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ce madalla wannan wata dukiya ce mai albarka wata dukiya ce wadda za a ribarta za ta haɓaka ladan za ka fito da wurin Allah wa kada sallitu ma kulta annabi ce kuma na ji abin da kawai ya kai abu tsara wa inni ara an da ji al'afin ina ganin dacewar wannan gonar ka bayan da ita sadaka ga danginka na kusa gare ka yan uwanka danginka ka ba su wannan gonar su na ga ya dace ka ba ka ba da ita ga akarabi da wato na mukanta fa kana abu dharra abu dharra yace afa'al ya rasulullah zan ku aikata ya manzon Allah abin nan da kake yi in ba da daga dangina ya manzon Allah zai yi haka fa ka sama ha abu dharra haka sai abu dharra ya raba wannan gonar shi a qalibihi wa bani amri da dangi ne da bani amma shi yake yan ne ka ya jama'a mu yau kalla mutum yau ya mu zuciya sai ya ɗauka ɗan uwa ne ba su da ake muna magana da wani yanayin kuka da mana ɗan uwa ne na da arziki amma bai kuma nake koma wuri ne ka faɗa mai cikin zuciyar da Allah ya shi kana da ake ya baka ka ake faɗa mai ce Allah ya yanka haƙƙi ya ba ka cikin dutse nan tashi wato shi kan da ka rufe mana ido sai ka ji mutum ya ce eh, da ni wahala ta ni wahala karatu na har waje da na ce lau ka bani oh, to wahala ita wahala ita ka sa samu dukiya in mutum mai aikin dajiyar ƙarar da ka zuwa daji ina ban wahala in yi ni daji in kwana daji ka tattar da ka wahala ta ka ba magana ya sabi ba kawo mai haƙƙi lemu mai haƙƙi ya ba shi ba ta haƙƙa ya ta ba ta tana da haƙƙi kuma ko ta ko ka ta kyautu kyautu tare ko tana ko ba ta ko ta da da'a ko ba ta da'a tana da Allah ya yanka ya ba ta wa abudullah وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب نعم. والجار الجنب والصاحب بالجنب

wai an kai magana fiska wata dalili na banza to suna da haƙƙi kun ku duba hadda marayun da aka sama garin a taimaka ma suna duk wani mai arziki kasar ka marayu kasa kana da hankali cikin dukiya kai ka kawo musu abu lalacin ina da ya mutane na makaruwa da kan mamaye su wai har an ce an ga a yi muhan baki wai a ce wa a taimaki marayu a taimaki marayu suna da haƙƙin jin dukiyar al'umma masu arziki su kawo haƙƙin amma ba a yi sai a gama sun ya zo ya hidda zakka da wai ɗan uwa ne na biyu wai ka ba shi ba wallahi ko ƙara ya yi su sai al'aliyar ta ba ya ce suna damar ki ƙara ka ya ce ka ya samu labarin ka hidda zakka ba ka ba ta ni ka ka ya kai ka na ke ɗan gurba in gani ya alƙali an zama kan kawai nan ko sai an goyi ba ba ko ta musulunci ta ba sai al'amin karanta ka ce kana ƙara ɗan uwanka haƙƙan ta ne ba a ce zan da ka ce ta yake shi biyan ba ka kai amma alal akalla albashi ne banda kaza da kaza da kashi kawai sun kai kaza ni ko gani da kyan nakashi da kyan nakashi su ba da su ba da naura dole kuma na yi su ba in bai ba ka ba al'amin fata cikin zuciya sai a ba So yau jama'a kan ne da al'umma sun kawai gari yau dan uwa da dan uwa babu taimako kuma na faɗa mu duk wannan yan ko da yake gari suka hina ba wallahi sai ka ba ta wani ya zo ya kawo ƙara dan uwa ne ya manzo Allah ina da dan uwa ina kyautata shi amma yana muna lana yace ka ci gaba da kyauta samari lokacin da yake nuna nama kana kyauta samari kamar kana zuba mai wani yakina mai zaki ko kamar haƙƙi ne mai zaki kada ba kuma bari in gaya muku duk wanda ya rike waɗannan ƴan uwa ne na tuka mai yana kyautata muku wallahi kullum sama za su gani ne suku suna da. shi ka ɓaci ka san akwai wanda ɗan uwa da ke da aiki ta fata in biyu a ƙarƙashin da nan da zaɓi sai dai ba banza sai dai banza mu ba mu kuma labari kawo eh eh eh a saurara saurara eh eh eh ya take baki wani da suke faɗa mana wani ya je wurin malam kuma da gariya ya kwace zuciya ta na daga don don a sanar mai eh a ce mai na Allah wai sai ka tuna gidan malam kuma ya je gura malam kuma ga da kaya kawo ai an shi addini malam kuma ya ce tun daga argungu ka wa hannun ya ce ya eh, ce ta argungu ba ka da ƴan uwa ya ce yana ya ce shi wanda ka fi da a ce da nan akwai na uwa ne da ya raka ya ce a kake da wanda da ya raka rauka ya ce ɗan uwa na na fito ni kama ni ni kama ni kun ji a wai saboda bakan ƙeta da can sun karaba hanya shi wannan ɗan uwan sai ya buro kan zan bakin duk to Allah dai ya ba da rabo ne Allah ya ba kuma saura jama'a ganin yau kana da a saurara ganin yau kai adda ko gidan ku kai ka fada a ko kai Allah ba abin dukiya ba lallai na gobe kana ba kana iya kai ka ba zuwa gobe wani ba in dai dukiya ta wanda ba alama ta da kamin da Allah na son wasu ba shi ka ba su masu arziki a duka ba su gane ba in Allah ya ba su kudu sai su ɗauka wai alama Allah na son suna kenan duk wanda ba kuɗi ba Allah zai so kun gane ita dukiya jarabawa ɗaya ta kamar yanzu ilimi Allah ya baka ilimi da ya bada shin za ka bayar da amanoni na ilimin zan, ko ba za ka bayar ba haka da dukiya ɗaya in za ta tashi tashin fara ta ya karamta kwarai ga gama sun yana da arziki ya talauci arzikin nan ta kawo ya kamanta Allah ya sa mu gane wanda ka ya ɗan uwa duk da dai alhamdulillah mu dai da muke wannan magana da ku ba mu da masu kuɗi tsakani da Allah na yanzu wurin gaba ya zato akwai wanda ya mallaki miliyan guda naka miliyan guda da mu yin ai eh zahiri ne ba a rasa har ba su da yawa eh Abraham ya ce matanin suna da ko. Kuna da kadarori ko? Mata kuna da kadarori. In ne kuna da kuɗi, har irin waɗanda ayyuka da addini da kasa kowa sai mun yi ta doguwar murya a yi zuwa da kyau da kawo. Mu ji Allah ya san Allah ya san ba Mu da muna da mu ba sai mun dogon murya ba sai mun dogon murya kuma mace ku kawo kuɗi a sai kaza da kuma su ganin da aka tattauna a maganar eh, kyamara bidiyo ko mu an ka zo an kai maganar da fita kowa kuma ba sai dai a cikin harkokin a ba cikin kuɗi maganar ta fiya abinda mutum guda yana da su mutum guda na da kudin nan da zai iya bari sai kai ni na na aka bukata sai kaza to su mutane abin da suka da guda ne mutum na ganin ya kuma yake mace addini kamar ya wannan da yake kai mace addini shi da ya fa na gaya muku akwai ne arzikin da muna magana da shi yace ni wallahi malam kan sai ba ba nace nan ce wani malam sai kuna biyan mu gida gida mu kai mu addini yace wallahi kuna ba da saboda kamata ya koma masallatai da makarantun nan su da yi samun mu mu je mu shi ko kuma ce makarantar gari kuke tun da ba kuɗi na za mu ba ba me kuke bukata ku ce muna bukatar blok biyu kuna da jini ɗaya eh, muna da jini Ko za mu gina nan sannan me kuke bukata muna bukatar alli me kuke bukata muna bukatar sabarni me kuke bukata muna bukatar kaza wallahi jama'a sai mun sai mun karaman murya in mun muka dace muna bakan Allah haka Allah take da addini haka ake kallon kallon mu ake ni jama'u ka duke mu haka ake kallon yau in ka ce gidan ka ko sannan alhamdulillah da murya sai dai sannan in kun da ke gidan wani da sunan wani sai maka aiki addini aiki sai ki ake mai ba ku ce ne a ce muku ne ta tsori saboda wai su abin da ke ɗan nuna musu wai jikin jikin ɗin da mun kai da ne da mun kai wallahi wallahi kana ga wai abin da suka ɗauka wai kuɗin nan da mun wallahi Allah na tafi shi Allah na ruwa mana in ba dan shi ba da wannan ba mu kai ba mu kai inda muke amma je ka hannu ba su cin kayan kowa kuma mun mu wada aikin addini in akwai wadda adda zuciya cikin kunan ko ta san wata mai mai bakar zuciya da mu addini ko wani zuciya da ta karni yana akwai wata mai farin zuciya da mu addini an wani cewa ana neman a samu jama'a mallakan makaranta ko wanda za mu dinga duk program namu mu yi a samu ta mai fara zuciya ta sai ka sai ta mana yanzu ana kada babu yanzu ba ka jika ba wasu siyo da nawa dubu ɗari da ba ga dara na aiki abin da ita ba yanzu iya sautin da duk inda ya kai ta da tana can gari da duki lalata da sai ka kai mata yau ka sai shekara biyu ana aiki ko ba haka bane tsakaninku ku da Allah ya kwa da kin nan shi kan ba ta nan da babu karatu da ka kun ji daɗin da kuka ji a yau to duk wanda ya ji daɗi da siriyar sautin da an ta samu wallahi ka kan samu da kuma a ko ne ba ku so wai ko ba ku so wallahi ka samu to yi yanzu kan ba ta samu jama'a da ake magana an yi karatun nan da mun kai an ka ɗaukai an ka watsa ma duniya wannan kan naki ne yana Legas yana ne yana ina zama nai yanzu ku cika rasu da malam Jiro tafsirin da aka kuna ji ba sai gaskiya ce wani yana Amerika amma ya bada dubu uku mai wannan aiki ya samu ruwan sha wani ya ba da kaza wani ya yi kaza ku duba in yana karatu an wuce yanzu karatun da aka aina cikin gari duniya hakawa shi aka sun je aka wannan ruwa matsala ba shi. wani na can wallahi yanzu kai a ce karatun da waka shi muka yi wallahi sai ki samu wanda tana cikin ɗakin suna sauraron karatun ka ka ji shi ba da nasuwa ke da awalin ba su na ake neman kayan aikin na aka ba amma al'umma kullum abin da aka so mu zauna ƙauyawa a da'awa mu zauna ƙauyawa a da'awa in mun kai karatun nan na inda mun kai shi a tashi shi ke nan an yi magana sirika karama don tunanin wasu gaba ta yi sai da rula in yanzu an ka ɗaure wuta wanda da tsayawa da ta kuma sai da rula mun kai magana mun yi da yi to a bayan wata da farko ka yi sai ko ba ba da Allah na ba eh a ba ku da Allah na ba waɗannan shi ne Allah ya taimake waɗannan abubuwan su ne muke magana kuma su ne ya kamata a ce mu ko mu taimaka ma uwan uwanmu da dangin waɗanda Allah ba da cikin farki ya gore ma abin da ya gore mu yayin wa na da cikin da addu'a na nawa na uku da addu'a a bin zakka da sadaka na uku shine adamu ta'khirus zakati an waqtiha rashin jinkirta zakka ga sa kuna ji idan mutum ana ya hore mai zuciyar zai da zaka to kada ya jinkirta ba zuwa bayan lokacin zakar ne kuma masu arziki na kan gawa lokacin mai wasu wayar da suka yi a yau da abada bari ku zuwa yadda suka yi wai duk kayan da ba gani ana rago da sallah da zuwa da asalin ne wai zuwa yau wai kuɗin nan na suka zuwa wai na Ha, sai su ku sayo mana turare da aka yi ne kuna raba mana to ba ku sa alheri ba mu ba mu faɗin wai su ɗan wayo kuna jin wayo da ku zai yiwu mutumin da zai hidda zakar kuɗi a gara maka lawu ya ce hidda a tafi da zakar nan ana a tafi da hidda zakar kuɗin na aka so ka ba bayan Allah in ka ba mutum ne yana bukatar sai a tawaji sai in bai bukatar bari amma ba kai ka zuwa ka zo ne gero ko dawa wai ka ba shi ba tun da ba gero da dawa na ka noma kuɗi na maka aji sannan wasu da ka ba mu kuwa shi kan wannan da muke da su kasarka da ana hidda zakka da manyan masu arzikinmu wallahi abin da ɗaya suka mallaka ya ishe mu sannan za ka abu an bai sai siyasa an bai sai siyasa ina na za a ba su don a ganin mu ai mun san da talaka su mun saka ga yana da talaka an ta sai an yawo a ta wannan wurin gari mutum ya tawo mu ba ka talaka su shi da mabukata masu addini masu kiyamun laili masu karatun Qur'ani ka taimake su amma wai sai dai a fi a'a sai an yi da ana sallah wanda nuna ga hari Allah ya sa gani malaki al rukunin rukunun min arkanil islam ita ba zakka rukuni ce daga cikin rukunan musulunci ko fa yajibu ala al-muslim wajibi ne ga musulmi allazi wajaba alayhi zakat wanda zakatan wajaba fi malin a cikin zuciya ce haka ne cikin duki jima da cikin dukiya au sarkin ko cikin abin da ya noma na amfanin gona au da jaratin ko kasuwancin da ya kai au da hajjin ko zinari au ga da zanar ko abin da ya kama da wannan Allah da akhira kada ya dinga ta wannan amma an wata da lokaci ne ba ne ya kuma ka dinga ta abin ga lokaci na yayi ka ki bayar da shi daidai lokacin da ya kamata ka bayar da wannan abin ba. Wasu sun hari ne ya zo cikin Buhari da Muslim عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى wa عليه واله وسلم ياتي بني الاسلام على خمس an gina hukunci akan harsashi guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa sawm ramadan kun ga amuri zakka wa rawal bukhari an abi hurairah qala radiyallahu anhu qala kare rasulun lai sallallahu alaihi wa alaihi wasallam annabi ya ce man atahu Allah mala duk wanda Allah ya ba zuciya wannan ne ajje zakatu ke ba da zakar wannan zuciya ba masalala hu ana nufin ta mai wannan zuciyar shija'a da wani kwamar sun wannan zuciyar za a nufin ta sa koma kamar kwamar sun mace shi akara menene akara ba san kona eh wato matiji baki irin matijin nai, in ya ga abin da na ban tsoro ina sai hirgita taka. za ka ga ina in ya zura harshe ne sai a ga wani harsashi na hita ta nan da nan yi su aka ce ne eh? yana na haka zai in ya zano shi sai a ga to wannan shi abba latin shi abu ba wasu na fasara da ɗaya mai sauko sama da lura da cikin mace zai wanda ya kowane zama mugu cikin shi irin macijin da adda wannan wurin da ko gashi zai wasu saboda akwai irin waɗannan macizan wanda za a ga daidai sankon kansu ko gashi to sai kowa bala'i to za a haɗa da wannan macijin na irin wannan gubar kun gane ko mai sauko da huza ziba kani yana da wato harfi ake cewa ko yana da harfi guda biyu ya ɗauku mar siyama a rafiya mai jira na kiyama ya akudu jilihin zafari sai ta kama lambanai zambarun baki ne ya kama su ya rike mun gane ko ya ani da shirin aiki wato lambanai guda biyu ya kama ya kulu sai mutum ya kama cewa ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne kuɗin da kakkai UBE ba ko kakkai banki kaza ko kakkai banki kaza ni ne arzikinka wanda ka koyi banki ni ne arzikinka da kai ne na ka so mu ce kuna ji kasa da mutane ka mu kuɗi suna turo ila cikin gobe ba sai da mukon al'umma saboda muka ce ka har kuɗi sun gara sun lalace ba iya da eh to wannan mutum zai kama ta ni ne zuciyarka ni ne kuɗin da ka tsakance wuri kaza sun matala hadin aya sannan ya karanta wannan aya yanzu nan mala adamu yana ba mu labari cewa yana zaune yana jin wasu abokan arziki akwai yanayi ne shi ana jira wani bawan Allah yana da kuɗi sai wani jin wannan mutumin ya ga ya ne kuma da tattaunawa cewa su sun hada mu da shi wannan baban su a jima a jima aka kata kaza a jima a jima da lura kaza ya kamata wala na dauki mataki shi ya ne na fita saunawa game da uban cewa kwana biyu kwana uku an gaisa ya mata dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari don da su wanda ga alama sai bin shi ya faru shi wani ya ne kuma haka kuma ana tattaunawa da ya jira jirgin dizon nan ne har su ne ba su san yana da wasu kuɗi a kan waɗanda ba su sai abin da ta yi wannan lokacin sai ka kauce fara zaunawa yadda da lauyoyi sai ko zuzu ke ga dawo da ba su a allurorin da ya mallaka sai kai buka islamiyya kaza ne suka bukata a ce kaza sun shi masu da kan masallaci kaza su gina masallacin kuma a shi gina wasu marayu ba su da gidan zama ya gina musu سيد يحكام وجود كينان كفر حكوم الحوكة جيه يتحرك سيتين أيان حالا نفسي يتوي النار بك يمشو كنت إنا بحجنا فلا كنت شيئي بعض من ذلك أنا بحجنا كنت إنا بحجنا فلا إنا بحجنا فلا إنا بحجنا كنت إنا بحجنا إنا بحجنا فلا إنا بحجنا يتكو ينزدور نوى باطم عن حميما فنكوما نعلى ذنونا سيدا كنت يا رسول الله سيدا كنت يا رسول الله هو لا أبدا يا رجل وأنك يقع أنه بالغوار وتطلع أي شيء saboda al'ummar ta gaba da sauki jama'a mutum ya rasu ya bar arziki jama'a eh mutum ya rasu ya bar arziki amma ba a yi ba cikin arziki ne a kan gina aji biyu na islamiyya za a yi karatun alkur'ani hana mai azuwa ba a yi mutum ya rasu ya bar arziki amma ba mu ɗaya mai ga gasar yan uwa sai zan zanci a zuwa raba gasar ana sa mu dani to ne yake cewa sun matsala hadu in aya sai manzo Allah ya karanta wannan aya, da Allah ke cewa wala ya hasabanna allazina wala ya hasabanna يكن لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون قدير. وقال لا يكرم قولنا آية لأن ولا يتفنن الذين يبخلون بما آتاهم الله وين تسيين روى دلالك أبين دا الله يبال كما تسيين حمان وإن روى تسيين أبين دا الله يبال فلا لا تيس جماعة بك أبين دا كريكا مصنفر الله الله لا يبال باب أبوننا هنا جيش كده وتذكر صلاة لباس عبدالي كما تقول حيثنا وانتهيت وحلا وانتهى من صلاة تاكي أبين ودده ko su kafirci ba amma ke yau su fara kafirci Allah kan kafirci wani da Allah to kada su yi tsammanin ko a hayar lau wannan alheri ne gare su bal wa sharrul lau bari shiri ne na gare su sai tsawaku na ma ba hudu da sanin za a rataya masa abin da suke ruwa da shi yau mai kayan tsirarin kiyama ولله ميراث السماوات والارض جاد الزعب اللي عتكن فمدك في لا الله wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah dangane da abin da kuke aikatawa masani ne mai ba da labari sannan Allah ya ce wa huwa allazi anta'a jannatin ma'rusatin wa huwa حنفا أكله والزيتون والرمان متجابها وغير متجابه انظروا كلوا من sha'a jannatin Allah shi ne wanda ya halitta gonaki ya halitta muku da lambuna eh ma'arushatin waɗanda suke da shukoki a cikin su waɗanda suke kwantawa da kafa irin su wake irin su waye abubuwan da suke ba su da ƙwari suna kwantawa a ƙasa wa gaira ma'arushatin waɗanda ba sa kwantawa da ƙasa suna da ƙwari suna jikewa ke kama eh Allah ya halitta muku waɗannan gonakin da suke da irin waɗannan abubuwan wallakala da jazino wazzara da shukoki muktalifar tukulu wanda wato nau'in wannan abincin yana sassafa mu gona zaitun da zaitun wa rumman da rumman mutashabiha masu kama da juna wa gaira mutashabi wanda ba su kama da juna kuru min samani ku ci daga 'ya'yan itacen wannan amfanin gonar ki za a marra yayin da suka yayin itace amma kuma wa azu haqqahu ku bayar da haƙƙin sa yau ba hafa da ranar da gajeri hmm, kamar da gajeri dukkan samu ne idan mutum ya je gona sai eh, yana buga shinkafa kai ko satin da rawa ga magana a kan kana buge shinkawa sai ka da zaka kana buge shinkawa ka da buge ne wuna wa hankali in dai za ka da zakka to kun nan sun ka da kayan Allah sai ka shi wannan nan Allah ne Mutanen Allah na sai ka ji mutanen da Allah ke ka ba sai ka ba gero dawa masa to amma wasu kuma suna bari sai sun fuskuta irin jero dawa masara saboda galibi na an fuskuce an yi samun tabbacin wato na nikadar sama ga farkon dawa na da aiki yanzu kan ne nawa na zamu cewa ka kayan zakamala adam in jero na shi ne nawa zamu cewa hakikan na ɗaya to ana tsaye da gani talatin in sun kai dare talatin sai ta kwahin da zan yi na rufe da Allah wani sarki zan da ɗari walla da ko guda ne ba zuwa ba ta kama addinin abin nan yanzu wata musiba ta samu ya da tashi ko ya guri kaga mutum ya ce ya yi da tashi ya yi kuhin shinkawa ya kai kaza amma bai yi da tashi yana zuwa sai ga mutum yanzu abin da suka ce ana zuke kai wala ko ba a zuke ba suna ganin ita na masu yi ga zuwa ke ga waɗanda dubu goma sha uku ƙasa ƙasa a ba a kuɗinka to wani wala ya ba wanda yanzu Allah shi gumi ya guda sai kuma kanzu Allah su zai yanzu ka yi nuna a cikin mai zai abinda. Wani ba wayo da suka yanzu ko Waya an ka kuma kuɗi an ka ba su wai zai kuma suna raba mutane da rufi wacce mata shinkafa nan ita aka yi da ita kan nuna. Allah ya samu da Allah ya ce wala tusrifu kada ku tsano innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mutane sauran da yayi kuwa idan mun ga maka wannan ayoyi suna nuna mana idan zuciyar mutum ta isa ta zama da zakka to ya ta. lokacin nan da shari'a ta ce in yayi ya fitar wannan lokaci ya yi wani da cikin madubban zakka da sadaka shine an nu'addi zakata bi nafsi tayyiba mutum ya bayar da zakka da rayuwa mai daɗi bi nafsi tayyiba cikin jin daɗin rayuwar shi cikin farin cikinsa ba tare da ɓata rai jama'a cikin jin daɗin rayuwarka ba tare da ɓata rai to la galibin masu da zakka ta farga nan ba su kan shi ta wani ba da ganin ya rikice ya baki shirin da rai sai ku hidin da kaya ne wahala sani eh ki eh ki yayi in dai kyauta ta haka son kai akwai kyauta haƙƙin maƙwabta. wanda ba cikin zakka ba wannan daban na kuma in kana iya in ka to hakka makwabta to makwabcinka ka bi shi da babu guda haka maka su ana zuwa yin kakari ka ko zakka sai ka dubi wanda Allah ya ce ka ba ka ba shi in eh, to ko kuɗi ba haka aka ba kasar ga kaga mutum na rabar ɗari biyar da ɗari biyu da kasa haka aka yi marajan a dunkule a samu wani bawon Allah mabuƙaci yanzu misali ga wanda tana fara kwari sai a ɗauko zakan nan ta miliyan guda a ce maka ga ciki ki ƙara jalli eh ba su ne kama sai da nuwa ba da ƙara A duk wanda ka gana iya zuwa ya yi gumban ƙai da ƙai jama'a ya yi gumban ƙai da ƙai ya ce zuwa akwai tunanin mutumin na ɗaya, an gaba da miliyan guda ya yi kasuwanci nan da wata shekara sai ya ba wani zakka amma ba shi da ai shi kamata a ba ba wanda za ka ba shi zaune zaune ya gurje sai eh, sai eh, ka gaban zama ya a ba ɗan uwa waɗanda sun ka san ciwon kan masu wanda sun ka a ba su a ba su Allah ya sa ya rawaito hadisi, a cikin littafin suna suna Mu'ajen na da Sunan an abdullahi bin mu'awiya al-gafiri al-gafiri kala yace kala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatu man fa'ala hunna faqad fa'ima na'ama iman abubuwa guda uku duk wanda ya aika su ya dandani daɗin imani man abadallahi wahada wanda ya bauta ma Allah shi ke wa annahu la ilaha illallah wa haɗa ta mali ya ba da zakar zuciya sai ɗan ya basun na nafsuhu rayuwa sai ta ne masa daɗi rafi zatan alai menene rafi zatan alai rayuwa sai tana taimaka mai wajen ya bayar da wannan zakar kulla amin kowace shekara wala yu'ti al-harimata bai bayar da tsohuwa ba wala dalila bai ba da kaskantasta ba wannan marida bai ba da marar lahiya ba wala shar'a bai ba da shar'a ba mace ce shar'a wato sigarul mali wa shirayi cikin dukiya sai wadda ta zama kakkaɗan ko wadda ta zama muhuna ya ce ita zai ɗauka ya basuwa annabima wato wadda take la'ima ne ne la'ima wato wadda ke mai muni eh ne ne ce nan albakilatu bin labani wadda ka yin ruwa da nuna shi wadda ka ba ta ba da nono ma'ana dai dabbar da take ba ta da kirki ka ce su za ta dogo ka masuwa walakin sai dai min an amwalikum in za ku hidda zakka ku fitar cikin wasu amwalikum ne wasu ta tsakiyar dukiya in jeru shi dawa matsala to sai ki diba ba na kasan kasan daraja ba ba na sama ba ta kafin da shi baya fa inna allaha lam yas'alukum haka ne fa inna allaha lam yas'alukum khairan wato Allah subhanahu wataala bai kasance yana roƙon ku wato alkhairin ku ba wa lam kun bi sharrihi kuma Allah bai umarce ku da shiri ba sai an shiri ruwa da kuma da aka yayin uwa waɗannan abubuwa da kuka jama'an baka na dubban nan akwai buƙatar mu kula da su kuma kulawa ta musamman akwai lokaci ko ladan abin nan ladajin zakka da sadaka na biyar adamu tahawun shi ne garajin zakatul mubi an kawo rashin wulaƙantawa da zozartawa a cikin zakkar kayan ado da safiya na mata kusan akwai sabanin malamai game da abin nan sarka ta wadda ba ta ajiye don sai kwalliya ba ta kasuwanci akwai malaman da haganin ba ta zarka akwai da haganin tana zarka kamar shi malam yana goyon bayan ba ka ganin sarka wadda ta mata da suka ajewa suna sawa da cikin su don ado tana da zakka awarwaro yana da zakka zoben zinari yana da zakka to rashin hidda zakkan ku shi na yake magana rawa abu dawud da sunan hasan an amru bin shu'aib an abi an jaddi radiyallahu an annam ra'atan lalle wata mace atat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كاتب ولا أنا بسم الله عليه وسلم ومعها ابنة لها كان لعيسى أبوي ديتنا كاتب ولا منظر لها ديتنا وفي يد بلدها متك نتاني أتكي أن الجنة ذاتا أبوي منذ أولادي جليزة ثاني وأتوما تكوري من ذهب النبي ذلك إلى وأنا لا أبو tun da zinari gwagwadon nauyi ne gwagwadon tsada in ya yi nauyi sai ya yi tsada ina da kima ke to sai ga ɗiyarsa da mun jaye guda biyu na zinari ko masu nauyi wakala na sai annabi ya ce masa a so dina ka kasa haza shi yanzu wannan mundayen guda biyu na zinari ya jama'a jan kwalliya na dukkan abin ko don sana'a kwalliya tun daga hannun da sassa ina da biyar ce masa a zuwa ina da sata haka su suna ba da zakar nan mun da guda biyu ba ƙara haka ne ƙalat na ta ce a ba mu da sassa ƙara annabi ce a yadda riki yanzu yana fare ta suke rai an yi sauwi rakin la'ubi ma yau mal kiyamati siwarai ni min narin Allah ya canza miki ya turanta miki ya mayar miki da waɗannan mundayen guda biyu ya mece su mundayen moka ranar kiyama a miki azaba da su zai miki daɗi mundayen guda biyu da aka yanki a zai ce kuma wata ranar kiyama a miki azaba da su kina so haka nan kala yace faka la'atuhuma wannan uwar da aka da wannan fiye ta ta cire waɗannan mundayen guda biyu فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم باوي جوا وانا ولا أنت تبليك أب mun ga irin al'adun na mata yanzu in wa'azi ya lafa wata mace an kai wa'azi imanin ta ya zaburo tana cewa nina na haka nina ana bukatar aiki a ce kaza ce to a bi imani na ta sana'a da kuma imani na ba imanin matar ga da sun ji wa'azin da manzo Allah ya mata ya kai imani abin ya zabo masa sauke su sai dika inda Allah sallallahu alaihi sunana. wa ta ce, kuma lillahi azza wa jalla wa rasuli ga sunan la ba su saboda Allah manzan Allah ya aka su ne da gaba ɗaya ma ba bukata na ma ba ta sana'a da ake ranar kiyama sai ma a gaba. kun san ma na sai kowa ne mu aje ana wa'azi sai ka ji an haka suna bugawa amma inda matsalar da su an kace ba tabbata ba an ce in sun ka tashi to dan wannan abin da haka suna yi ana bugun hijabi haka to wai duk abin da sun ka gaya na sun ka ajiye wani ba tabbata ba amma wai haka an kace wannan ka taɓa hijabi da kuka yi an zama wa'azi a nan ka taɓa hijabi ana haka to wa'azin na an amma sun da aka wa'azin to ya shiga ya shiga ya shiga ko ina ya shigo amma inda matsala take wani hanga ta duka kuma za ta daidai wani kuma wani ma Allah ya sa ku shiga cikin na jidda Allah ya ce da sadaka su wujin nan wal'ad kada mutum ya lalata sadaka a sai ta hanyar gori da tutarwa Allah ya ce ya ayyu allazina amanu la tulqu ya ayyuha allazina amanu la تبطلوا صدقاتكم عليه da ya ya wa allazina amanu ya ku wa'anda suka yi imani la da sadaqatikum kada ku lalata sadakokin ku bil man ta hanyar gori wallahi ma ta kuma kowa gori wallahi kuma kowa gori ku ne kun ga kuna taimakon mazajen ku ai corona ya sai da kambo wani shankawa ya sai da ɗan jawar ci an taimaki mai gida kun yi rigima kun yi wada ki taimaka masu umarnin taimakon ka taimakon ka bai da wani umarni gidan da abin da nika yi na alheri bayan bakin ciki babu abin da ya gano gidansa ana yi guba ne nan dan musuluna ya cije da karatunka yan na sun shige da karatunka yau babu abin da ka gaza ka yi sakamako sai mun gaba da kai ne Allah ya sai ka faɗa mu duniya bayan wannan kuma in wata ta gama da ita yanzu shiga bakin cikin da wani ya ne nan da yana karatun ta kafin da za a dinga ya san ni na sai da kaza ni na sai da yan wanda ne na ya farka fina ni ta yan wace ce wace ce lokacin da ka kaza nan ni yi kaza sanda yana da siyasa nan sanda yana da karfin tsarin nan sanda yana da sarautar nan sanda yana da ɗan kaza nan ni sai da kaza nan ni an saka da uwata ni an saka da uwana ni sai da koni da a gare mun ka karfe ɗan hila ne na ni yi kaza yau wai duk guba wai za kuma kama kwallo ana yi guba ne to ke biya bukata ta ke gama mafi to babu lada duk duk abin da shi ya lalace wala ku hasan kuma goyi ya zama muku kamar ruwan sha la tubudu bi sadaqatikum bil manni kar ku lalata sadakokin ku da goyi eh wal ata da tukarwa menene su tukarwa ke ba wata dan wani abu na abin nan su zo da shi misali kan zo shi jama'a dan wani abu kaza ni za su wa wala ƙarfi ni wallahi zai tsari shi san wa an wallahi idan sani fi abu ni ke sama ke sani ke sani wallahi ke ana nuna mata a kan da an ka ba wallahi don kawo mutum wata alfarma ba sai ka so ka fi da shi ba kana zo da ka ba a haka na musulunci musulunci zai ce kuma wani wallahi da kai na ya ba ka adai na kai yace wallahi akwai wani mutum muna magana da shi ya rance da Allah in dai zuciyar masa ta shi zai bai ce wani ba in ka ja kasa bi ya cikin ne mace ta yi aura in duk duniya ta kammala a kan fata ya ce wala da yadda saboda ya san ya karanta kwarai ta yi maka alheri da zuwa ta ba. Ita sun yi wannan a ba ta ba abuwar ta. Kuma kuma ko kun bai amma kuna yi. Ba Allah ya samu gani. Ko kada ku yi wannan ka ba mu zo abu da tutar da shi. Eh. Kun ji abu wata shi kamar almajirai mutum na bura suke kan ko dan kutan na wani ma sai an gari, na bakan fara ya ce inda ko kan zo na ko da ya yaren ji a cikin da baka fara mhm. ko ba yi روى مسلم في سيده عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه mutane uku Allah baya yi muku magana ranar kiyama magana Allah zai muku zalama na ɗaya almannan mai gori Allah zai yi muku shi a wanda ka ba wani wani abu sannan ya goran samun ba illa Allah zai na yi shi a illa wannan wanda bai taɓa ba da wani abu sai ya goran sa wal mabi'u fil atam da mai cikin sana'a dai bil alfi da kasbatin da rantsuwa ta shi ke da lazi la'ila a illa uwa. kwaran kwatsan har na ka a akwai ne an nan magana kwaran na da kwaran kwatsa kira kiran magance bala'i So halar na nama wannan magana wani tsarin na tsawon kwaran kwatsan kwatsan kwashi dutsen duk bala'i da ka kira magance da ya ba musulunci duk ba a rantsuwa da waɗanda ana rantsuwa da Allah ne kansa mutum ya rantse da Allah akan karya ta karya wannan su da izarin wula mai jan tura ce mai jan tura ce na mutu ba masa ba wata saura da kusa ce na zuba sa tura na miji ya kai yana jan tura ce shi na ake magana wannan hadisi hadisi ne idan ka ce ma mutum ne ya kashe ladabi na bakwai shine al-ikhlas fi sadaka ana ta ikhlas fi sadaka kai sadaka ikhlas Allah ya buga mana misali har yanzu dai a suratul baqara yace wa masalul ladina yanfuduna amwalahum ibtiga amrda wa masalul ladina yunfiquna كمثل جنة yankuna amwalu misalin wani da suke ciyar da dukiyoyinsu yadda za a mawa fila don neman yarda allah wa tasbitan lil anfusi da kuma tabbatarwa daga kawo nan abin da an misali kamar sa da kan hadi kawai gona ce da raka wata wanda wani wuri mai tudu tudu da yaki yaki an gane ko wanda muke ta mafi kawa mai karfar ruwa ɗaya ƙasa mai kyau da raba wata a wani wuri mai karfar wato mai yanayi mai kyau a saba hawa bilu yana makon halin ya samu wannan gonar wannan lambun wannan gonar suke wannan wurin mai karɓar ruwa ba a ta kula sai wannan gonar ta bayar da abincinta ji a faidalai su yi in ana yin dare goma a shirin takai. in irin tsawon nan yi da dare goma ya kai wanda kamar tana wuri mai kyau kuma an dace da damina mai kyau sai ka yi al'adun nan sai an gane ko ka in lam yusiba hawa bidu in ko ba ba hadari ma bai iya samun kawfafan ruwan ko ba ku da yawa duk da yayi yi an kai saboda wani yana da rikewar ruwa sai a ga wani ya ba da amfani shi wallahu bima na basirun Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da kuke aikatawa wato mai gani wannan sa'i da zuwa da hasan an abi umama al-bahiri رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل ألا بايع كفارة لحيث إلا ما كان له خالصا لأجل عكي شيئا شيء فلك كبر شيء وقت جيبه وزوره حتى يجب الله دوانا حيث يا يقوى أن لدبا وكنت جماعة أمدك لدبا صدقة لدبا أبنى لدبا ليقوى كريم فيها يسوس sai kuma ranar asabar idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka aji kasancewar lokaci yana harara muna roƙon Allah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah ya yi mana Allah ya amince da mu abin da muke jin tsoro da ya yi mana damuwa ba ɗaya akwai tambayoyi da aka rubuto. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك كنا مقصر على